muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da dari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 da 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Masu sauraro barkamu da saduwa da ku daga nan sashen Hausa na murar Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mustapha Adam ne tare da ku a wannan fitowar da ita ce zango na uku a wannan rana da fatan an lafiya. Abuwan za mu gabatar muku da yadda Allah a cikin shirin namu sun kunshi labarun duniya da dumi su muna kuma ɗauke da sharhin ban labarun. Abin da zai biyo baya shine shirin nan na kokun san sannan kuma mu gabatar muku da shirin nan da ke magana akan tarbiyya da fatan za ku kasance tare da mu. labaran duniya da farko ga kaninsu rundunar sojan najeriya ta kare cewa iswap ta kashe wani babban jami'i mai mukamin birgediya janar an bayyana taron gundumomin da ke gaɓa ruwan caspian da cewa yana bunƙasa alaƙar ƙasashen yankin. Al'umman yankunan karkara na amazon sun yi gangami a wurin taron majalisar ɗinkin duniya akan muhalli a brazil to yanzu sai a gyara zama domin aji cikakkun labarin duniyar rundunar sojan najeriya ta karyata cewa iswa kungiyar nan mai alaka da isis ta kashe wani babban jami'i mai mukamin brigadier janar. a wani labari da kungiyar ta iswap mai alaka da isis ta watsa ta sanar da kashe wani babban jami'in sojan najeriya a wani kwantan bauna da ta yi wa sojojin da suke sintiri a kusa da ƙauyen wajiroko da ke jihar borno a ranar juma'ar da ta gabata sanarwar ƙungiyar ta 'yan ta'adda ta kuma kunshi cewa baya ga birgidiya janar uba da suka kashe sun kuma kashe wasu sojoji hudu. kamfanin dillancin labaran reuters da ya tuntubi rundunar sojan ƙasar ta najeriya domin samun ƙarin bayani akan abin da ya faru bai samu jawabi ba sai dai rundunar sojan ta najeriya ta ce labaran da ake watsawa na kama babban jami'in mai mukamin birgediya janar ba gaskiya ba ne kuma bai kamata 'yan ƙasa su gaskata shi ba mayakan ƙungiyar ta iswap mai alaƙa da isis sun buga a shafinsu mai suna a amaq cewa sun kashe jami'in sojan a wani kwantan bauna da suka yi jihar borno dai tana fama da matsalar masu ɗauke da wato da makamai da suke ikirarin jihadi tun daga shekara ta 2009 wanda ya zuwa yanzu ya ci rayukan dubban mutane da kuma mayar da wasu zama 'yan hijira nesa da gidajensu ita dai kungiyar iswap ta balle daga boko haram bayan da suka sami saɓani da ƙarshe ya kai su ga kashe madugun ƙungiyar boko haram abubakar shekau kuma suke ci gaba da faɗa da juna daga lokaci zuwa lokaci a jamhuriyar nijar an dakatar da ayyukan ƙungiyoyin fararen hula da na agaji da dama ma'aikatar harkokin cikin gida a jamhuriyar nijar ta san da dakatar da ayyukan ƙungiyoyi da dama masu gudanar da ayyukan agaji na cikin gida da kuma na ƙasa da ƙasa saboda rashin fitar da bayanai a kan yadda harkokin kuɗinsu suke bayanin ma'aikata harkokin cikin gida bai tantance adadin ƙungiyoyin da aka dakatar da su ba sai dai wasu majiyoyi sun ce sun kai ɗaruruwa a ƙarshen makon da ya shuɗe da dai aka fitar da sanarwa ta kafafen watsa labarun ƙasar da suka haɗa da rediyo da ake magana da gwamnonin jihohi akan matakin da gwamnati ta ɗauka. Bugu da ƙari bayanin ya ce ƙungiyoyin da aka buga sunayensu a cikin jaridu ne kaɗai aka baiwa izinin su ci gaba da gudanar da ayyukansu a ƙasar da adadinsu ya kai 140 daga cikinsu da akwai 65 na waje sai kuma wasu 75 na cin gida. wasu bayanan gwamnatin sun sanar da cewa ya zuwa shekara ta 2024 adadin ƙungiyoyin farin hula na waje da aka yi wa rajista a cikin ƙasar sun kai 300 sai kuma wasu uku na cikin gida to kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga nan sashen hausa na marar jamhuriyar musulunci ta iran an bayyana taron wato gundumomin da ke gabar ruwan caspian da cewa yana bunƙasa alaƙar ƙasashen yankin firaministan jamhuriyar kilmikiya mai kware cin gashin kai a tarayyar rasha utshir janibinov ya faɗa wa manema labaru a wurin taron gwamnonin gundumomin da ke gabar tekun caspian sea wanda aka yi a nan iran da cewa taron da aka yi wanda shine irinsa na farko yana da tasiri mai kyau wajen bunƙasa alaƙa tsakanin gundumomin gaɓar ruwan caspian taron na gwamnonin gundumomin da suke gaɓar tekun caspian dai an yi shi ne a birnin rasht a gundumar gilan da ke arewacin iran matakin wato shi kuma mataimakin firaministan jamhuriyar kilimikiya ta tarayyar rashin ya bayyana jin daɗinsa matuƙa da halartar wannan taron da ya yi a nan iran a yau talata ne dai aka buɗe wannan taron wanda aka bai wa taken tekun kasfiyan a matsayin wata gada ta bunƙasa alaƙa a cikin wannan yanki kuma nan gaba har wato kuma taron zai ci gaba har zuwa kwanaki biyu a nan gaba a wani gefen mataimakin ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ya bayyana cewa ana sa ran halartar shugaban kasar rasha vladimir putin zuwa taron kungiyar kasashen da ke gaɓa ruwan na caspian wanda za a yi a nan gaba a iran mataimakin ministan harkokin wajen na iran ya faɗa wa kafafen watsa labaru musamman ma da kafafen watsa labaru ta riya ta rasha cewa ziyarar shugaban vladimir putin zuwa iran domin halartar taron kungiyar kasashen gabar tekun caspian yana cikin jadawalin aiki sai dai mataimakin ministan harkokin wajen na iran bai bayyana wa'adin gudanar da wannan taron ba a brazil al'ummun yankunan karkara na amazon sun yi gangami a wurin taron majalisar ɗinkin duniya a kan muhalli masu gangamin da adadinsu wato ya kai ɗari sun tsaya a gaban babbar kafar ko kuma kofar shiga wurin taron kare muhalli ɗin na majalisar ɗinkin duniya da aka buɗe a garin blem da ke yankin amazon na brazil sojojin ƙasar brazil sun baiwa masu gangamin kariya tare da kaucewa yin taho mu gama da su saboda a samu a ba su damar isar da saƙonsu akan abin da yake faruwa na sauyin yanayi da shine jigon wannan taro. wata mace da ta fito daga yankin munduruku daga jihar far ta faɗa wa manema labaru cewa mun zo nan wurin wannan taron ne tun kwanaki da yawa kuma muna son a ji muroyinmu muna son zama ne domin yin tattaunawa akan abin da ya shafi sauyin yanayin al'ummun karkara waɗanda sauyin yanayi yake shafa kai tsaye suna yin korafin cewa ba a jin muroyinsu a yayin wato taruka irin waɗannan masu alaƙa da sauyin yanayi alhali su ne lamarin yake shafa kai tsaye ƙabilun da suka yi gangamin a wurin taron na blem sun zargi gwamnatin ƙasar brazil a ƙarƙashin shugaba lula da silba da yin wata doka a kan tsaga hanyoyin ruwa a cikin yankin da za su a cikin yankin nasu da hakan zai yi barna akan muhalli kamar yadda suka bayyana. a duk lokacin da mahukunta suka haƙo man fetur suna yi wa kawukansu wato suna ta kansu murna ko kuma idan sun bayar da kwangila ta haƙo ma'adanai kamar yadda wata daga cin mahalatta wannan gangamin ta bayyana hakanan kuma ta ƙada cewa ba a shirye suke ba su yi musayar ƙasar da suke rayuwa a kanta da kuɗi abin da suke so shine girmama su da kuma girmama ƙasar da suke rayuwa a kanta dajin amazon da yana taka rawa matuƙa wajen samar da daidaito a cikin yanayi ta hanyar tashin wato tururi da kan zama hadari a sararin samaniya da hakan ke samar da ruwan sama muhimmancinsa kuwa bai tsaya a cikin ƙasar brazil ko nahiyar amurka ba ya shafi ilahirin duniya ne baki ɗaya. to masu aro ƙarshen labarin duniya ke duk kuma sai shirye-shiryenmu da su ne sharhin bayan labaru ko kun san da kuma shirin tarbiyya kuma da haka muke bankwana da ku. sharhin bayan labaran namu zai magana ne kan yadda kowane bangare na masu rikicin gaza da masu shiga tsakani yake ganin daftarin ƙudurinsa ya fi cancanta a bi wajen warware takaddamar falasinawa da yahudawan sahayuniya da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai a kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa a fili yake cewa makomar gaza a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya shiga wani hali na rashin tabbas ta yadda kowane bangare ke son ganin ƙudurin da za a fitar ya goyi bayan manufofinsa amurka da abokan hudata na larabawa da musulmi suna ƙoƙarin tabbatar da tsagaita buɗe wuta a yankin gaza ta hanyar amincewa da ƙudurin majalisar ɗinkin duniya wanda ya amince da shirin zaman lafiya na donald trump duk da rahotannin kafofin watsa labarai na haramtacciyar ƙasar isra'ila na rashin jituwa tsakanin amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila ana tsarin kudurin wanda ake ran za a kada a nan gaba kaɗan zai haɗa da tanade-tanaden da ba su cikin shirin trump musamman yancin al'ummar falastinu na neman yancin kai da kuma hanyar da za a kai ga kafa ƙasar falastinu mai zaman kanta ƙudirin ya kuma tanadi cewa amurka za ta taka rawa wajen fara tattaunawa tsakanin Falasino da isra'ila don cimma zaman lafiya da kuma tabbatar da yanayin wucin gadi na majalisar zaman lafiya da za ta gudanar da yankin gaza na tsawon lokaci da zai iya kaiwa shekaru biyu duk da haka jaridar a harnot na haramtacciyar kasar isra'ila ta ambato majiyoyi masu tushe suna cewa shirin trump ya kunshi sassa da ba su yi daɗi ga haramtacciyar kasar isra'ila ba yayin da tashar talabijin ta goma sha uku ta haramtacciyar kasar isra'ila ta ruwaito cewa rashin jituwa ta asali ta ci gaba tsakanin amurka da isra'ila game da aiwatar da yarjejeniyar shirin yana ci gaba da fuskantar cikas da dama wanda tsohon mai ba da shawara kan harkokin tsaro na amurka mary pifle ya ce yana buƙatar ƙarin tattaunawa don hana rundunar wanzar da zaman lafiya fada da falasinawa a cewar welfel yayin da yake magana a shirin tsarin batutuwan da suka faru tattaunawar da aka yi a yanzu ta ta'allaka ne kan tura sojoji dubu ashirin daga kasashe daban-daban waɗanda za su yi aiki na tsawon shekaru biyu kafin a mayar da harkokin gudanarwa na wannan fannin zuwa ga majalisar zaman lafiya wanda trump da kansa zai jagoranta kudurin da ake sa ran zai kasance ba tare da rashin jituwa tsakanin larabawa da amurka ba shugabannin larabawa da na musulmi suna son a ambaci kafa kasar falasinawa a sarari yayin da amurka da haramtacce kasar isra'ila ke adawa da hakan in ji wilfred amurka na son gyare-gyare a cikin hukumar falasinawa su ba da damar matsawa zuwa ga tattaunawa kan wata ƙasa mai cin gashin kanta. wadda Wilfell ya ce yana buƙatar taswirar hanya bayyananne ga amurka don ta amince ta haɗa ta cikin ƙudurin a halin yanzu rasha ta gabatar da wani ƙuduri a cikin 'yan awanni wanda ya fi bayyana game da ƙasar falasinawa duk da haka welfel ya ce wannan mataki yana da nufin kawo cikas ga ƙoƙarin zaman lafiya yana mai bayyana matsayin rasha da cewa ba wurin da ya dace don cimma zaman lafiya ba ne kuma yana nuna fatansa cewa ba za ta yi amfani da hana kudurin ba shugaban rasha vladimir putin ya yi magana ta hanyar wayar tarho da firayim ministan haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu wanda kotun hukunta laifuka ta duniya ke neman ruwa a jallo don tattauna batun zaman lafiya a yankin duk da haka dr muhammad mustapha kwararre kan harkokin haramtacciyar kasar isra'ila ya ce haramtacciyar kasar isra'ila ta san rawar da rasha ke takawa a wannan lamari ba ta da yawa kuma ainihin shawarar da ta rataye ne a wuyar amurka mustapha ya danganta rashin jituwa tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da amurka kan kudirin da ake sa ran cimmawa na cewa ya kunshi nasarori biyu da gazawa biyu ga haramtacciyar kasar isra'ila daga mahangar gwamnatin da ke ci gaba da mulki wanda ya ce tana fuskantar wani mawuyacin hali haramtacce kasar isra'ila za ta tantance kasashen da za su shiga cikin rundunar kasa da kasa da za ta shiga yankin gaza kuma za ta sanya sharuɗa da ba za a iya cimmawa ba don kafa kasar falastinu waɗannan a cewar mustapha waɗannan manyan nasarori biyu ne ga Netanyahu a akasin haka netanyahu yana ganin ambatan kasar falastinu mai zaman kanta a cikin kowace kuduri a matsayin babban gazawa ga gwamnatin haɗin gwiwar da ke mulki a yanzu kasawa ta biyu a cewar mustapha ta shafi janye sojojin mamaya gaba ɗaya daga yankin gaza janyewar daga yankin gaza ya nuna mafi hatsari a ganin mustapha domin maye gurbin sojojin mamayar isra'ila da sojojin kasa da kasa a cikin layin kore yana nufin barin isra'ila yayin da hamas ke ci gaba da kasancewa ko kun san. Jama'a masu wararen mu Assalamu alaikum yau talata goma sha takwas ga watan Nuwamban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan Jumada Ula na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya. Masu warare ko kun san cewa shekaru sittin da hudu da sa gabata a rana irin ta yau ashirin da takwas ga watan Nuwamban shekara ta alif ɗaya tara da sittin kasar Murtaniya ta samu 'yancin kanta daga hannun turan Faransa 'yan mulkin mallaka. kafin wani lokacin da turan portugal ne dai suka fara mamiyar kasar a cikin karni da goma sha biyar miladiya sannan kuma turan holland daga nan kuma sai turawan ingila da ƙarshe dai a shekara ta 1903 turawan faransa suka mamaye kasar sai kuma shekara ta 1960 kasar ta samu 'yancin kanta ban wani zaɓen raba gardama wanda aka gudanar wanda kuma sakamakon sai nuna cewa mutanen kasar suna buƙatar 'yancin kansu sannan kuma kasar murtaniya tana kwabtaka da kasashen algeria mali da kuma senegal masu wurare ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau majalisar dokokin kasar iran ta lokacin ta fitar da dokar samar da wakilai na malaman addini da kuma larduna na kasar daga majalisar ministoci domin kakkaɓe hannun malaman addini baki ɗaya a cikin siyasar kasar amma sakamakon rashin amincewa da malaman addini suka yi da hakan na tsawon kimanin watanni biyu da gaske malaman da suka ɗauki wannan mataki kuwa har da marigayi imam kuma da daga dai sarki raza Khan ya sake amincewa da dawo da wannan doka wannan da ya ita ce nasara ta farko da malaman addini suka fara samu a kan gwamnatin sarki sha masu saurare ko kun san cewa shekaru 54 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan nuwamba na shekara ta 1971 bayan janyewar sojin kasar birtaniya daga tsibirin abu musa tambus sukura da kuma tamba kubra wanda suke kusa da mashigar ruwa ta tekun farisa wadda ake kira da mashigar hormuz waɗannan tsibirai guda uku masu mahimmanci a fagen tsaro sun koma hannun ƙasar iran kafin wani lokacin da ya yi turawa su mame waɗannan tsibirai ne a shekara ta 1887 domin kula da harkokin kasuwancin su a yankin tekun farisa da bahar oman amma shekara ta 1971 saboda matsalolin tattalin arziki da siyasa burtaniya ta janye daga waɗannan tsibirai guda uku masu saurare ko kusan cewa shekaru 62 da suka gabata a rana irin ta yau 18 ga watan nuwamban shekara ta 1963 kanar abdulsalam arab ya karbi mulki a kasar iraki a lokacin wani juyin mulki wanda aka zubar da jini abdulsalam arab ya kashe abdulkarim kasim ta hanyar jefa bambamai a hedikwatar tsaron kasa da ke iraki daga lokacin ne kuma bayan ya kashe shi ya karɓa mulki ya naɗa kansa a matsayin shugaban ƙasa shekara ta 1958 a lokacin wani jin mulkin wanda aka zubar da jini mai tsanani abdulkarim kasim ya kawo ƙarshen mulkin sarauta a ƙasar iraki bayan jin mulki wanda aka yi masa a ƙarƙashin jagorancin abdulsalam arif shi ma ya ƙarfafa nasa ikon sannan kuma ya cire 'yan jam'iyyar ba'az wanda suke riƙe da mukamman gwamnati masu muhimmanci. bayan kwashe tsawon shekaru uku a kan mulki a kasar iraki abdulsalam arab ya mutu a hatsarin jirgin sama daga lokacin ne kuma dan uwansa abdulrahman arab ya mai kujerar mulkin kasar masu saurare ko kun san cewa shekaru 69 da sa gabata a rana irin ta yau goma sha takwas ga watan nuwamban shekara ta 1956 kasar morocco ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawa wannan ƙasa a wasu lokuta ta taɓa kasancewa ƙarƙashin daular catholic sannan kuma daga bisani romawa suka mamaye ta amma bayan yaɗuwar addinin musulunci a sassa daban-daban na duniya ciki har da arewacin nahiyar afirka ita ma wannan ƙasa ta shiga cikin ƙasashen musulunci a cikin shekara ta 1921 faransa ta sanya morocco a ƙarƙashin ikonta kuma ta ci gaba da kasancewa ƙarƙashin mulkin mallaka na turan faransa har zuwa cikin watan nuwamban shekara ta 1956 a lokacin da aka ayyana morocco a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta morocco tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i talatin sannan kuma tana arewa maso yammacin nahiyar afirka a bakin tekun atlantika wannan ƙasa tana iyaka da algeria daga yammacin sahara sannan kuma kusan kashi tara cikin ɗari na al'ummar ƙasar musulmi ne. daga ƙarshe masu saurare dai kun san cewa shekaru 122 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha takwas ga watan nuwamba na shekara ta 1903 aka ba hannu akan yarjejeniyar mashigar ruwa ta panama a tsakanin jamhuriyar panama da kuma gwamnatin ƙasar amurka bisa wannan yarjejeniya an bayar da haya ta mashigar ruwa ta panama ga kasar amurka da kuma za a rika sabunta ta a kowace shekara akan tsabar kuɗi wanda yake dala amurka miliyan goma da dubu ɗari biyu da hamsin amma mutanen kasar panama sun shiga gwagwarmaya da turja a gaban amurka da kuma nuna kyan amincewa da yarjejeniyar hayar mashigar ruwa ta panama din sannan kuma da ƙarshe sun tilastawa amurka ta sake duba wannan yarjejeniya da haka a cikin shekara ta 1978 kata da kuma omar tarojis shugaban kasar panama na wannan lokaci sun sanya hannu akan wata yarjejeniya bisa wannan yarjejeniya a mayar da wannan mashigar ruwa ta panama ga kasar a shekara ta 1999 mashigar ruwa ta kasar panama da tana da tsawon kilomita 68 sannan kuma ta haɗu da tekun atlantika zuwa tekun pacific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 a kan gaza da ni suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta sake nana ta kin amincewa da kafa 'yantacciyar kasar palestino kafin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya kaɗa ƙuri'a kan daftarin ƙuduri game da yarjejeniyar gaza ɗaya daga cikin sassan ƙudurin ya ambaci yiwuwar kafa irin wannan ƙasa a nan gaba yayin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ke matsawa amurka lamba don ta sassauta kalamomin daftarin ta hanyar rashin barinsa kan neman kafa 'yantacciyar ƙasar falastino mai cin gashin kansa Firaministan gwamnatin mamayar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana cewa adawar haramtacciyar ƙasar Isra'ila ga kafa ƙasar Falasɗinu a kowace ƙasa bata canza ba. ya kara da cewa za a kwace makaman kungiyar hamas a duk yankunan da hamas ke da iko da su a asirin gaza yana mai nuni da yankunan da hamas ke iko da su a wajen gaza da abin da ya kira da layin rawaya wanda yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta ta kafa a karkashin shirin shugaban amurka donald trump ministan tsaron gwamnatin mamayar isra'ila israel kenz ya jaddada cewa manufar haramtacciyar kasar isra'ila a bayyane take babu kasar falasinawa ya kara da cewa za a raba yankin gaza da makamai har zuwa ramin karshe bisa ga shirin trump wanda ya haifar da tsakaita buɗe wuta a ranar goma ga watan oktoba ministan harkokin wajen haramtacciyar kasar isra'ila gideon sa'ir ya kuma nanata cewa ba za su amince da kafa kasar falastinu wanda ya bayyana a matsayin kasar 'yan ta'adda ba a tsakiyar haramtacciyar kasar isra'ila ko kuma a wurare marasa nisa da matsugunan yahudawan sahayoniya saboda hakan yana barazana gare su a halin yanzu haramtacciyar kasar isra'ila tana matsawa amurka lamba don ta sassauta kalamomin daftarin kudurin da amurka za ta kada ƙuri'a a kai kamfanin yada labarai na haramtacciyar kasar isra'ila kan ya ruwaito cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na matsa lamba akan ƙarshen lokaci don canza kalamomin shawarar da kwamitin karo zai amince da ita a zamansa game da rundunar ƙasa da ƙasa da za a kafa a zirin gaza daga cikin tanade tanadin daftarin akwai cewa bayan aiwatar da gishirin gyaran fuska na hukumar falastinu ana iya samar da sharuɗa don samun ingantacciyar hanya zuwa ga ƙudurin kai da kuma kafa ƙasar falastinu haka kuma ta tanadi cewa amurka za ta sauƙaƙa tattaunawa tsakanin yahudawan sahayuniya da falasinawa don amincewa kan tsarin siyasa don zama tare cikin lumana da fahimtar juna kafar watsa labaran kan ta haramtacciyar kasar isra'ila ta bayyana cewa tawagar firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da manyan jami'an ma'aikatar harkokin waje suna tattaunawa da tawagar shugaban amurka da shugabannin kasashen larabawa domin sassauta kalaman da ake sa ran za su yi ta kara da cewa gwamnatin mamayar isra'ila ta gamsu cewa hukumar falasinawa ba za ta cika sharuɗan shirin trump na kafa ƙasar falasinu ba musamman waɗanda suka shafi cikakken gyara ga hukumar duk da haka jami'an haramtacciyar ƙasar isra'ila sun ce wannan batu ne mai mahimmanci kuma ci gabansa a nan gaba ba za a iya harsashensa ba a cewar kafar watsa labaran ta kan hukumar yaɗa labarai ta isra'ila bata fayyace kalamomin da haramtacciyar kasar isra'ila za ta fi so a daftarin kudurin ba a lokacin yakin wuce gona da iri kan gaza ƙasashe da dama sun amince da ƙasar falastinu a lokacin taron majalisar ɗinkin duniya a watan satumban da ya gabata wanda ya kawo adadin kasashen da suka amince da ita zuwa kasashe 160 daga cikin kasashe 193 na majalisar ɗinkin duniya a cewar ma'aikatar harkokin wajen palestino a fili yake cewa makomar gaza a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya shiga wani hali na rashin tabbas ta yadda kowane ɓangare ke son ganin ƙudurin da za a fitar ya goyi bayan manufofinsa amurka da abokan hudata na larabawa da musulmi suna kokarin tabbatar da ta buɗe wuta a yankin gaza ta hanyar amincewa da Kudurin majalisar ɗinkin duniya wanda ya amince da shirin zaman lafiya na donald trump duk da rahotannin kafofin watsa labarai na haramtacciyar kasar isra'ila na rashin jituwa tsakanin amurka da haramtacciyar kasar isra'ila ana tsarin kudurin wanda ake ran za a kada a nan gaba kaɗan zai hada da tanade tanadin da ba su cikin shirin trump musamman yancin al'ummar falastinu na neman yancin kai da kuma hanyar da za a kai ga kafa kasar falastinu mai zaman kanta ƙudirin ya kuma tanadi cewa amurka za ta taka rawa wajen fara tattaunawa tsakanin Falasinu da isra'ila don cimma zaman lafiya da kuma tabbatar da yanayin wucin gadi na majalisar zaman lafiya da za ta gudanar da yankin gaza na tsawon lokaci da zai iya kaiwa shekaru biyu duk da haka jaridar yadda'ut harnot na haramtacciyar kasar isra'ila ta ambato majiyoyi masu tushe suna cewa shirin trump ya kunshi sassa da ba su yi daɗi ga haramtacciyar kasar isra'ila ba yayin da tashar talabijin ta goma sha uku ta haramtacciyar kasar isra'ila ta ruwaito cewa rashin jituwa ta asali ta ci gaba tsakanin amurka da isra'ila game da aiwatar da yarjejeniyar shirin yana ci gaba da fuskantar cikas da dama wanda tsohon mai ba da shawara kan harkokin tsaro na amurka mary pifle ya ce yana buƙatar ƙarin tattaunawa don hana rundunar wanzar da zaman lafiya faɗa da falasɗinawa a cewar welfare yayin da yake magana a shirin tsarin batutuwan da suka faru tattaunawar da aka yi a yanzu ta ta'allaka ne kan tura sojoji dubu ashirin daga kasashe daban-daban waɗanda za su yi aiki na tsawon shekaru biyu kafin a mayar da harkokin gudanarwa na wannan fannin zuwa ga majalisar zaman lafiya wanda trump da kansa zai jagoranta kudurin da ake sa ran zai kasance ba tare da rashin jituwa tsakanin larabawa da amurka ba shugabannin larabawa da na musulmi suna son a ambaci kafa kasar falasinawa a sarari yayin da amurka da haramtacce kasar isra'ila ke adawa da hakan in ji wilfred amurka na son gyare-gyare a cikin hukumar falasinawa su ba da damar matsawa zuwa ga tattaunawa kan wata ƙasa mai cin gashin kanta wadda wilfred ya ce yana buƙatar taswirar hanya bayyanane ga amurka don ta amince ta haɗa ta cikin ƙudurin a halin yanzu rasha ta gabatar da wani ƙuduri a cikin 'yan awanni wanda ya fi bayyana game da ƙasar falasinawa duk da haka welfare ya ce wannan mataki yana da nufin kawo cikas ga ƙoƙarin zaman lafiya yana mai bayyana matsayin rasha da cewa ba wurin da ya dace don cimma zaman lafiya ba ne kuma yana nuna fatansa cewa ba za ta yi amfani da ana kudurin ba shugaban rasha vladimir putin ya yi magana ta hanyar wayar tarho da firayim ministan haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu wanda kotun hukunta laifuka ta duniya ke neman ruwa a jallo don tattauna batun zaman lafiya a yankin duk da haka dr muhammad mustapha kwararre kan harkokin haramtacciyar kasar isra'ila ya ce haramtacciyar kasar isra'ila ta san rawar da rasha ke takawa a wannan lamari ba ta da yawa kuma ainihin shawarar da ta rataye ne a wuyar amurka mustapha ya danganta rashin jituwa tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da amurka kan kudirin da ake sa ran cimmawa na cewa ya kunshi nasarori biyu da gazawa biyu ga haramtacciyar kasar isra'ila daga mahangar gwamnatin da ke ci gaba da mulki wanda ya ce tana fuskantar wani mawuyacin hali haramtacciyar kasar isra'ila za ta tantance kasashen da za su shiga cikin rundunar kasa da kasa da za ta shiga yankin gaza kuma za ta sanya sharuɗa da ba za a iya cimmawa ba don kafa kasar falastinu waɗannan a cewar mustapha waɗannan manyan nasarori biyu ne ga Netanyahu a akasin haka netanyahu yana ganin ambaton kasar falastinu mai zaman kanta a cikin kowace kuduri a matsayin babban gazawa ga gwamnatin haɗin gwiwar da ke mulki a yanzu kasawa ta biyu a cewar mustapha ta shafi janye sojojin mamaya gaba ɗaya daga yankin gaza janyewar daga yankin gaza ya nuna mafi hatsari a ganin mustapha domin maye gurbin sojojin mamayar isra'ila da sojojin kasa da kasa a cikin layin kore yana nufin barin isra'ila yayin da hamas ke ci gaba da kasancewa a nasa bangaren kwararre kan manufofin gabas ta tsakiya dr mahajub azuwairi ya yi imanin cewa kokarin da larabawa da musulmi ke yi na dakatar da kisan kare dangi a yankin gaza da kuma sha'awar trump na ceto martabar isra'ila a duniya sun taimaka wajen haifar da rashin tabbas ya mame bayan yarjejeniyar ta fara aiki yarjejeniyar ta buɗe wuta ba ta fayyace kafa ƙasar falastinu ko 'yancin falastinawa na cin gashin kai ba amma za a saka waɗannan a cikin ƙudurin da ake sa ran za su biyo bayan tattaunawa mai zurfi da azuwairi ya imanin cewa ƙasashen larabawa da na musulmi sun yi da amurka saboda haka maganar rashin jituwa tsakanin amurka da isra'ila game da wannan kuduri ya zama abin fahimta domin zai kawo ƙarshen mamayar gaza gaba ɗaya kuma ya hana isra'ila iko a lokacin bayan yaƙi duk da haka gaskiyar cewa ba a fitar da ƙudirin a ƙarƙashin babi na bakwai na yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya ba ina nufin cewa amurka zamurka da isra'ila game da wannan ƙudiri ya zama abin fahimta domin zai kawo ƙarshen mamayar gaza gaba ɗaya kuma ya hana isra'ila iko a lokacin bayan yaƙi duk da haka gaskiyar cewa ba a fitar da ƙudirin a ƙarƙashin babi na bakwai na yarjejeniyar majalisar duniya ba ina nufin cewa amurka za ta ɗauki alhakin hana isra'ila a ganin azuwairi ya yi hasashen cewa wannan zai haifar da keta doka bayan amincewa da ƙudirin, saboda haka maganar rashin jituwa tsakanin amurka da isra'ila game da wannan kuduri ta zama abin fahimta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 tarbiyyar iyali mai salamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri jinin awal kunya na saba gabatar muku da shi a cikin 'yan makonnin da suka gabata da fatan an fara jin daɗin shirin yadda ya kamata wanda kuma yake zuwa muku daga rediyon boh karkashin hausa tv da ke nan minin tehran allah ya kara mana tsimi da dauriyar sauraron shirin yadda ya kamata shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da yake ba da karfi kan yadda za a tarbiyyar iyali bisa tsarin addinin musulunci to sauraro kan dai a gaji har a yau dai barkamu da sake taduwa a cikin wannan sabon shirin tarbiyyar iyali a wannan shirin za mu ci gaba ne da ɗorawa kan wacin hirar da muka faro da shehu malami muhammad saleh lizare daga birnin yamai ta ƙasar nijar inda ya fara bayyana mana irin haƙoƙin da ke kan nan adam har lokacin ya taka mana birki ya kuma bayan manan ya gama taron fagen zai tsunduma ne cikin shirin gadan-gadan da yin bayani gwari-gwari kan haƙƙin allah su subhanahu wata'ala akan ɗan adam barin koma gefe in bar da malam malam bismillah kusan in ce a zama fudu da suka gabata mun shi art na haƙoƙi da suka rataya a wuyan ka kai ɗan adam kowaye ka zama kai to amma yanzu za mu bi su ɗaya bayan ɗaya mu ji tafasili ɗinsu na farko daga cikin haƙoƙin da suka wajaba a kanka kai ɗan adam imami ma'asumi alaihi salam ya ce shi ne haƙƙin Allah ta'ala shi ce mana tufa amma haƙƙullah al'akabar fa innaka ta'budahu la tushrika bihi shai'a. an uwana mai shauraro wajibinka ne wajibinmu ne gaba ɗayanmu mu san cewa haƙƙin Allah mafi girma da ya rataya a wuyayinmu wuyayin kowa a cikinmu ɗaiɗaikunmu da majamu'ar mu gaba ɗaya. Haƙƙin Allah da yawa shaba a wuyayenmu mafi girman haƙƙi shine ne ka yarda Allah Allah ne, ka ne, kai kuma bawansa ne, ka bauta masa shi kaɗai kada ka masa shirka. fa'iza fa'alta zalika bi ikhlasin ja'ala laka ala nafsihi an yakfika amra ka wa ka haƙƙin Allah ne a kanka ka bauta masa shi kaɗai ka bi umarninsa shi kaɗai ka yarda shi kaɗai ne mai halattawa ko ya haramta kar ka haɗa shi da kowa idan har ka aikatar da wannan kuma ka yi shi da tsarkin zuciya ba ka yi shi kamar don ina gan na ga mutane suna yi ba ka yi shi da tsarkin zuciya ba ka bauta wa Allah ba ka bi umarnin Allah don wasu su gani ba ko don wani ya gani a don Allah ka yi da niyyar ka ga Allah ta'ala to Allah ya ɗaukan maka alkawarin zai maka maganin duk abin da zai dame ka duk larurar ka duk mas'alar ka duk bukatan ka ta duniya da lahira Allah tabaraka wa ta'ala ya maka alkawarin zai biya maka wannan wa yahfadha laka ma tuhibbu minhuma kuma lalle Allah tabaraka wa ta'ala idan dai har ka zama bawan Allah mukulisi to Allah zai tsare ka ba za ka ga abin da ba ka so a rayuwarka ta duniyarka ko lahirarka ba kina inna min a'azami Lahi ta'ala ala ibadihi an yi doho bil ikhlas kina mafi girman haƙƙin allah ta'ala da ya rataya a wuyayin su bayi shine su bauta wa allah ɗaya-ɗayan sarki su bauta ma Allah da ihlasi duk abunda da za su yi su yi shi yadda Allah ya ce a yi abin da za su bari su bar shi don Allah ya ce kada a yi su wadatu da abin da Allah ya halatta musu su nisanci abin da Allah ya haramta musu su yi wannan da ikhlasi wala ya shirku bi ibadatihi ahada ya zama ba za su haɗa Allah da kowa ba ba za su gwama Allah da wani abu ba ba za ka ce nan zan bi umarnin Allah nan kuma zan bi umarnin wani daban wani mahaluki ka'inun mankan fa inna fi dhalika tatfiran li qulubihim min az bauta wa Allah shi kadai bin umarnin Allah shi kadai sau da kafa tabbas idan 'yan adam suka ɗabbaƙa wannan suka aiwatar da wannan to za su samu tsarkin zuciya zuciyarsu ba za ta taɓa kaucewa daga shirya ba ba za su yi zalunci kowa ba kuma ba za a zalunce su ba to madalla muna kara jan hankulan masu mu da fasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri ne na tarbiyyar iyali daga nan radion BOH na birnin tehran wanda ke karkashin hausa tv malam zai ci gaba da yi mana bayani dalla kan haƙƙin mai rumfan nan ba tokara insight kuma bauta wa allah shi kaɗai bin umarnin allah shi kaɗai ba tare da gwama bautar allah da bautar wani ba zai zama tahariran Leokul banil bashar zai tsarkake ku yanta hankulan mutane ku zama 'ya'ya masu amfani da hankalin kanku yin haka shine zai sa kai ku ga wani matsayi na ya zama kuna da horriya ta hankali kuna ba hankalinku haƙƙinsa Horriya ta tunani ya zama bautar allah don Allah ake yi a bi umarnin Allah don Allah ne ta haka zai 'yantar da ɗan adam daga ƙangin bauta bauta bauta wa wani mahaluki amma in har ya zama Allah ya kiyaye wani abu daban kake bautawa ba Allah ba wani dutse ko wata dabba ko wani gunki ko ma me ko ma wani ɗan adam kake bautawa fa inna hadhil wa ubudiyatun wannan kaskaci ne Kaskaci ne kuma bauta ce kake ma wani abu wanda ba Allah ba wa qada'an ala karamatul insani wa izzati bautar wani Allah bin umurnin wani ba Allah ba shi yake sabbaba ɗan adam ya rasa karamarsa ɗan adam ya rasa izza da Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta shi da ita ya yi shi da ita wa ilqa Allahu fi hadidin minal al-inhitat ma min qarar bautar wani Allah bin umarnin wani ba Allah ba kaskacci ne kuma bayanci ne kuma shi zai shefa ɗan adam a cikin wani forum na kaskacci da koma bayanci wanda kuma babu ranar da zai tsira ya kubuta daga wannan kaskacci da koma bayanci da wulakanci alhali kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauki alkawarin duk wanda ya bauta masa shi kaɗai to zai kare shi ya biya masa bukatunsa na duniyarsa da lahiransa. to masararo kashi dai malam ya gano bakin nan yanzu lokacin ya yi mana halin nasa a nan kuma za mu sa aya a cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙarin godiya ta musamman ga sheikh muhammad salih lezare malamin halin beci a birnin yamai wanda ya kasance babban bakon namu na wannan makon a madadin radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran ni alkunya da shirin da gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yara gara ku dage ku makaranta sosai yan yara ku bi wa iyaye to yara in mu ne yau ƙarshe na tafi ne gobe a yara manyan gobe Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe 11 zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 903 da sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Thank you. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.